بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في حرز الأماني ووجه التهاني قال باب أحكام نون الساكنة والتنوين وكلهم التنوين والنون أدغام بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو وليا دونها خلف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه الموضع في أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهر على هاج حكم عما خاليه غفلا وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواكي ليكملا qala rahimahullah babu ahkamin nunu sakina babin da zai mana bayanin hukunce-hukunce na nunin wacce take ɗaurariya nunin wacce take ɗaurariya sawa'un a kalma guda ko kuma a kalmomi guda biyu lura da ke ko a kalma guda kamar min hum ga min ga kuma hum an ka kallace su za a ga a kalma ɗaya suke kamar minkum ga min ga kum kuma a kalma ɗaya suke kullum da ke ko kamar a duniya a kalma guda ne ga nunin nan ga dalun ga kuma nunin da ɗauri kamar ƙinwan a kalma guda ne ga ɗaurarriyar nunin kamar shinwan ita ma haka kamar walmun khaniqatu walmun khaniqatu kaga ga nunin ɗin ga kuma nuna ɗin ga ta ɗaurariyar nuna kaga duk wannan a kalma guda suke eh ga yan hitun ko tan hitun ga, a kalma guda sai mu zo kuma akwai a kalma biyu kamar man man amana ga man a nan ta zuwa ƙarshen kalma ga kuma amana kullum da ke ko ga min wal ga min ga kuma wal a kalma daban-daban da ke ko wannan shi ne hakamin nuni sakina taurariyar nunin ƙalar rahimahullah wa tanwin da kuma at-tanwin idan aka ce a tanwin eh, nunun eh, sakinatun tasbutu lafzan talhaku akhir lismi lafzan la khattan nunun sakinatun talhaqu akhiral lismi lafzan la khattan aga nunun sakinatun daurariya nunin ce da talhaqu akhiral lismi da take zuwa ƙarshen suna kai tsaye ya nuna mana kenan ba ta a tsakiya kamar yadda muka sami minkum da minhum da wal munkhaniqatu talhaqu akhiral lismi lafzan tana zuwa ne a lafazance la khattan ba a rubuce ba a baki in ka faɗa za a ji nunin ɗin a ciki kullum da ke ko min waliyin yin waliyin sai a ji nunin ɗin a ɗaure wala nasir to wannan shine kaga a ƙarshen suna ta zo malam ya ce a karshen suna kenan ba a ta a fili ko a harafi asali ma ai tanwin yana cikin alamatu ismi ko bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad lil ismi tamyizin hasab watanwin da attanwin yanzu mun san menene attanwin nunun sakinatun talhaqu akhirar lismi lafzan la khattan kuma ya nuna mana a ƙarshen suna take zuwa ba ba a tsakiyar suna ko a farkon suna ba yanzu su ne hukunce-hukuncenta hukunce-hukuncen wannan nunu ɗin shine ake gabar yi yanzu menene hukunce-hukuncen wannan nunu ɗin shine al-imam shatibi rahmatullahi ta'ala ya ce wa kulluhum tanwina wa kulluhum dukkaninsu dukkanin alqurra'u sab'a kullura da ke ko dukkanin qurra'u sab'a da ruwat dinsu goma sha goma sha hudu a tanwina tanwini wa nuna da annunu sakina kun ga nan bai ce annunu sakina ba saboda ya faɗe ta a tarjama kullu dan in ba haka ba sai mutum ya dauki cewar nunu mutaharrika da ghairu mutaharrika to mutum da ya faɗe ta a tarjama ya ce babu ahkamin nunu sakina to sai ya nuna mana wa nun anan da yake nufi yana nufin an nunu a sakina wa kulluhum dukkanin qurra'u sab'a an nuna kaga nunu sakina a at-tanwina kaga tanwin wa nuna da an nunu sakina nawa kenan adghamu sun shigar da su bila gunnatin ba tare da an yi gunna ba sun shigar da su sun yi idgamin su bila natin ba tare da gunna ba fil sun yi wannan ne a cikin lamun warra da ra'un liya yajmula don hakan ya fita da kyau sosai da sosai zama yana da matukar kayatarwa yanzu imamu shatubi wa rahmatullahi ta'ala alaihi yana mana bayani kan cewar a tanwin da a sakina nawa kenan biyu dukkanin ƙura sun yi idgamin su kuma babu saɓani sun yi idgamin ne a cikin lamun da kuma ra'un kuma babu gunna al'idagamu alkamil kenan sun yi al'idagamu idgamu hudallil mutaƙin hudallil mutaƙin ba a ce hudallil mutaƙin in ya ce hudallil mutaƙin wani ya koya ma kansa ne ba ya je makaranta ne an koya masa ba kullura da ke ko hudan lil muttaqin samaratin rizqan kaga hudan lil muttaqin mun samu tanwini tare da lamu samaratin rizqan mun samu tanwini tare da ra so mutum ba zai ce samaratin rizqan ba samaratin rizqan babu tanwini babu hunna a ciki hakan nan mun zo kan eh, nunu sakina akwai walakin la ya'lamun walakin la ya'lamun Aga walakin ita ce a nunu a sakina a ƙarshen ƙarshen karma lakin a ƙarshen karma la ya alamu lamun sai zama walakin la ya alamu kuskure ne mutum ya karanta walakin la ya alamu a uzbillah sai ka tsiga jikinka ta motsa hakan na min rabbihim min rabbihim min rabbihim min daban nunu sakina kenan sai kuma rabbihim ga kuma ra'un kun ga a kalma daban-daban kenan saboda dukkanin ƙura sun karanta min rabbihim kenan ba wanda zaki ki ya ce min rabbihim ya ce wata qira'a ce don wani in ya ɗiba da yawa sai ce a wata ruwa ya yi wannan kuskure ne wannan kuskure ne ana fata mun fahimci wannan da kyau قال رحمه wa kullum biyan mu adagamu ma'a ce wa kullum dukkanin ƙura dukkanin ƙura eh, biyan mu da kalma ta yan mu saboda ai asalin kalmar da ake idgami akan ta yar maluna ce kullum yar maluna amma da yake an cire an cire lamun da ra'un a idagamul kamil sai kalmomin suka rage yanmu sai ce wa kullun dukkanin ƙura a saba biyan mu da harufan yan mu su ne ya'un ɗaya kenan da nunun biyu kenan da mimun uku kenan da wawun hudu kenan kullum da ke ko dama idan gama na guda shida ne an cire an cire lamun da ra to yanzu waɗannan harufa guda hudu da suka rage ya'un ɗaya kenan da nunun biyu kenan da mimun uku kenan da wawun hudu kenan adgham dukkanin ƙura sun yi idghamin su ma'agunnatin tare da gunna al an naqis sun yi idghamin su tare da gunna Kullum da ke ko kamar man yaqul wa minan nasi man yaqul aga man ga idgham ga kuma gunna abubuwa guda biyu ga idgham ga gunna samuwar gunna ce ta sa aka kira shi da alidagamu an-naqis wa wa yaj ga barƙun yaj ga tanwin ga kuma ya'un kullum da ke ko sai zamana wannan sai haifar da idagami tare da gunna min nur ga idagami ga gona saboda nunin ce qala rahimahullah wa filwawi waliya amma a wawun da ya'un a cikin kalmomin yanmuɗin din nan kullum da ke ko a kalmomin yan wa filwawi waliya a wawun da ya'un an sake ragewa a cikin su ko dunaha babu gunna khalafin tala haka khalaf ya karanta kenan khalab ya karanta da idghami babu gunna sauran guda shida sun karanta da idghami da gunna abubuwa guda biyu ga al-idgham ga kuma al-gunna amma shi sai ya karanta da al-idgham bi ghairi gunna sai ya karanta wa minan nasi may yaqulu may yaqulu ba za ka kar may yaqulu eh may yaqulu eh miwal ba zai ce miwal ba miwal haka ya karanta eh, khalaf dunaha khalafun tala dunaha wa filwawi waliya wa filwawi wawi waliya dunaha ai dunal gunna bi ghairi gunna khalafun tala khalaf ya karanta yanzu khalaf yana yin gunna a harufa nawa kenan biyu da nunun da mimun na asalin su masu gunna ne eh. kun lura da kyau ko qala rahimahullah ina fatan karatu yana daidai gurbin to ai ya kamata a karanta mana eh ƙorani mana walakin layi alamun a karanta mana da da khallad eh, walakin layi alamun da khallad da khallad eh eh a maimaita da khallan nake cewa ba da khalaf ba to a karanta da khalaf abokin yawa shi kenan daidai ne ka hafs kenan ba wani eh, a duk haka suka karanta duk idgham din ne nam wa minan nasi man yaqul man yaqul a karanta mana da khallad to a karanta da khalaf mai yaqul ba gunna mai yaqul sai ka ji wai eh dunaha khalafun tala dunaha khalafun tala a karanta mana man yaqul da bazzi to a karanta da kumbul

ha al damir tana koma zuwa ga gunna eh ai al gunna khalafun tala khalaf ya karanta tala ya karanta qala rahimahullah wa indahuma wa indahuma a daidai dai waɗannan harufan guda biyu wani harufa eh aha annun wa tanwin ah, a'a me dalilin da yasa kuka ce nunin da ya'un e me yasa kuka ce wawun da ya'un eh amma ta sama kuma yi mana magana ne akan akan at-tanwin da annun sakin to to wa indahuma a daidai nan su biyun kun ga ban faɗi kowane harbi ba lil kulli kowanne ƙari'i azhir bi kilmatin eh azhir bi kilmatin ka yi izharin a kalma guda ka yi izhari a kalma guda kun lura ai kun ga man amana kalma biyu ce kun lura da ke ko amma yanzu izhari a kalma ɗaya a dukkanin ƙura. ka yi shi a wannan aina kenan a duniya da bunyanu da kinwan da sinwan to tambayar ana ita ce wa huma yana koma zuwa ga alwawu waliya ko kuma nuna sake na watanni alwawu waliya'u domin su ne ake samu a cikin waɗannan harufan guda hudu a cikin adduniya da da da duniya da bunyan an samu wawun a duniya da bunyan an sami ya'un da kinwan da shinwan an sami wawun sai nuna kenan wa indahuma ay wa inda wawi wal ya'i kullum da kuma malaman shurah na shatubiyya sun ta magana wa inda kuma shin an nuna sakina ne wa ko kuwa alwawu wal ne to sai zama na ai babu tanwini a kalma guda babu tanwini a kalma guda saboda haka sai aka rinjayar da cewar imam shatubi wa rahmatullahi ta'ala alaihi yana nufin wa indahum ai wa indal wawi wal ya'i lil kulli ga dukkanin qari'i azhir bi kalmatin kai izharin a kalma guda kace ad-dunya kace duk da kaga ah, ya unce ta biyu nuni sakina ko bunyan bunyan ya unce ta biyu nunu sakina haka nan qinwan wawun ne biyu nunu sakina da sinwan wawun ne biyu nunu asakina amma a duk da haka aka ce kayi izhari le limaza makhafata ishbahil mudha'afi asqala makhafata dan jin tsoron ishbahil mudha'afi kada kalmomin su yi kama da huruful mudha'afa da yanzu yanzu duniya a duniya an kai idigamiya zai zama eh zai zama duniya kaga ya zama sai a mutum ya ɗauka eh, kalma ce mudha'afa sai mai ma'ana mudha'afa mai harfa iri ɗaya guda biyu da ake mata ake mata shadda haka na sinwan ya zai zama siwan sai zama siwa kullum sai zama siwa ƙiwa ko ƙiyu da sauransu to kun ga ƙiwa eh, to kaga shi yasa ce ma khafata ishbahil mawdu'a fi af'al so waɗannan harufa guda hudu su ne istisna'at ku lura ko su ne istisna'at ana musu idghami ne ana musu izhar ne a kalma guda duk da a kalma guda suke kuma ana musu izhari qala rahimahullah wa inda hurufil halqi lil kulli uzhira wa inda hurufil halki kuma a daidai wurin harufa na alhalq eh an gama da idghami mai harufa guda shida mai harufa guda shida allamu da arra da kuma yanmu an ka hada su guda shida kenan harufan idghami guda shida yanzu sai muke magana kan huruful halki harufan makogoro lilkulli ga dukkanin ƙura guda bakwai da ruwa ɗinsu guda sha hudu uzhira ka yi izhari ko an yi izhari kun da kyau ko a duk inda aka sami nunu sakina ta haɗu da ɗaya daga cikin waɗannan huruf na halki to na halk ana wa nunu sakina izhari hakan nan ma in tanwin ne waɗannan huruful halki su ne ala haja hukumun amma khalihi ghufala ala haja hukmuna amma khalihi ghufala in ji mishari ko ala alhamza kenan a harafin farko haja ha babba kenan harafi na biyu hukumun ha karami ha'un kenan amma an baki kenan ainihin ko khalihi kha mai ruwa kha'un kenan ghufala sai kuma ghainun wato ghalla kafa gallikafa ko wance allikafa tunda ba a tsakiyar kalma ba ce a tsakiyar kalma ita ce gallikafa a farkon kalma ita ce allikafa eh? gambaki ko nan barakallahu fiki gambaki ta tsakiya eh, ala eh. <laughs> ya bude baki wai na ji wani yana ta kururuwa ba a cewa wofi waye wofi waye fi ba wannan surutun ya ƙara bincike kawai shi ne magana to ah, yanzu mun samu hurufar harki guda shida kullum da ke ko ana izhari na annunu sakina da kuma na attanuyin a daidai waɗannan kamar ala mu dawo na alhamza mu ɗauko na alhamza ina na alhamza yake a bamu na misali na alhamza man utiya man amana don man amana kowane littafin tunihi za ki ga ana ta kwafe-kwafe min ahalil kitabi wa in min ahalil min an ku lura da ke ko duk gashi nan da alhamza da yawa man amana min ku sai sai tanwininsa na alhamza ba sai tanwini na alhamza kufuwan ahad kufuwan eh a ghasiqin idan hasad hasidin idan hasad yauwa dama hasidin aka ce ko hasidin idan hasad aga an sami abin nan kenan sai kuma na sai sai ala sai haja eh ban ji ba man hajara aha jurufin har eh min hum min hum jurfin har kullum da ke tanwini kenan jurfin har nunu sakina an sami man hajar yan hauna yan hauna an wa yan auna an aga yan auna na kalma guda kenan yan auna na kalma guda kenan sai sai hukumun ha'un wan ha man harrama man haddallah man harrama قل من aliman hakima kuma latifa ko fa'ida mun tuno da muka yi arrasmu ko muka yi karanta muka yi karatun eh, karatun karshe din na na al madina yadda ake rubuta idan hurufin ifhar sun zo kun ga minhum sai ga eh, sukun dan an dan ko an sa shaka ra'su kha sahira ko yawwa sannan shi kuma tanmini sai a jeran shi in ba manta ba eh, min ha abin nan jurfin har jurfin har sai a jera tanwini din kasratain ba za ga sun saba juna ba duk alama ne na na ishari an kuma sun saba juna alama ne na wani abin da ba ishari ba nam sai alhaji hukumun amma sai ainun an amta an amta sai waman ada ko waman ada bukmun umiyun summun bukmun bukmun umiyun azaban azumun eh هو عذابا عظيما sai kha amma khalihi kha wal ولمن خاف إيه. ولمن خاف مقام ربه جنتان إيه. من خشي الرحمن بالغيب سيتنويني يومئذ خاشئة yawma izin khashi'a sai ghufala ghainu min ghil min ghislin basa yuni ghidona ilaika wa usahu kulu na matahu kula asa an ya kuna qarib min ghil eh eh afuwan ghafura yanzu mun sami eh an ghadaqa ghadaqa yanzu mun sami na al-idgham guda shida ko yarmaluna mun sami na al-ifhar guda shida ala hajj hukumun amma khalihi ghufala yanzu hakamun nunu sake na watanni mun yi guda biyu mun yi al-idgham mun yi kuma al-ifhar qala rahimahullah wa qalbuhuma miman ladalba wa qalbuhuma miman ladalba eh eh akan akan abdamir ya'udu ila al-wawi ne ko kuma ila wa kalbuhuma kuma ana iqlabun su mun ji mun zo iqlab kenan ko an zo ikilab na uku kenan a tarfi a da imam shatu bai faɗa wa kalbuhuma ana ikilab din nuna sakina da kuma tanwin ana juya su miman su koma miman ladal ba amma idan sun zo da ba idan ba'un ta biyo su kamar min ba'adi aga ai min ba'adi min ba'adi ga ɗaurariyar nunun ɗin amma saboda ba'un ta biyo saboda ba'un ta biyo sai aka ce min ba'adi sai ka ji mimun a baki za ka ke gani a masahib za ka an yi mimun shagera alama na ikilab kenan don mun yi da ku a cikin a cikin wannan a cikin ruwayat madina sai an bi'uni ko an bi'uhum Ulwar da ke ko an bi'uhum layun bazanna sun mun bukum sami'an basira yanzu mu samu harufa mu samu hukunci uku harufa sha uku harafin ijakami shida na izhari shida na kalabi daya saurano kenan qala rahimahullah wa ukhfiya ala ghunnatin inda albawaqi li <laughs> eh, kiran shi a karatun allo minkum sai a ce mimun da kasara mi shi kuma nunin ɗaurin ɓoye abinin na'ura tana ɗaurin ɓoye minkum ɗaurin ɓoye kaga ɗaurin ɓoye kuma shine ikhfa'i tunda ba ka gani a zari eh tunda ba a sa shi kullum wa ukhfiya amma an yi ikhfa'i ala gunna kullum da ke ko ala gunnatin indal bawaqi a sauran harufan da suka ba ba faɗa ba an yi wannan ne liyakmula domin adadin harufan su cika duka ɗaya ko kuma domin hukunce-hukuncen su cika duka shikenan muna da hukunce-hukunce guda hudu al'idigamu da al'isahar da al'ikilab da al'ikfa kun fahimci wannan da kyau ko an bace hurufin idigam guda shida yarmaluna allamu da arra'u bila gunna li kulli qari'in ah, yanmu bi gunnatin in banda wawun da ya'un dunaha khalafun tala shi khalaf baya yin gunna a ya'un da wawun ko yana karantawa ne mai ya bai gunna sai dai ce mai ya kolo wa minan nasi mai ya kolo babu gunna amma akwai idgami haka nan kuma da wawun shi ma baya rishawatu walahum rishawatu walahum rishawatu walahum babu rishawatun walahum rishawatu walahum babu gunna in dai wawun ne da ya'un shi na duna khalafin tala sai kuma yayi magana kan izhar a kalma guda shine wa indahuma likulli azhir bi kilmatin makhafat ishbah al mudha'afi asqala sune na ad-dunya da bunyanun da sinwanun da unwan sai kuma ka zo izhar na Hurufin halki izharul halki Alhaji Hukumun hukmun amma khalihi ugufala sai kuma al-iqlab shine eh, daba'un wa qalbuhuma ma ladal ladalba. sai kuma al-ikhfa inda al-bawaqi liyakmula Allah ta'ala ya karba mana kuma Allah ta'ala ya karbi ibadu da muka gaba ɗaya babba sallah Allah ta'ala ya maimaita mana na shekaru aru aru Allah ta'ala ya karba mana dukkanin ibadu da aka yi da ziyarce ziyarce da yanke yanke da zikiri da sauransu duka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta